Yes, James. واصبر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 وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا من دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين من أقول ما الله دائما أزكين دعوة ونرانا تتلاتا 25 ga watan Ramadan hijirar fiyayyen halitta Allah ga baki ɗayanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1443 wadda take daidai da 26 ga watan hudu shekarar 2022 milladiyar haihuwa annabi isa ɗan mun sake haɗuwa a wannan masallaci na rawun cikin garin tambuwar jihar Sokoto najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a wannan wata mai albarka addu'o'in mai yau da kullum ba za su gushe ba muna roƙon allah ya mana gafara allah ya ma iyayenmu gafara allah ya ma malamanmu gafara allah ka ɗora shugabanninmu kan daidai masifa ta duniya da lahira allah ka raba mu da ita waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya ubangiji Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi mu da muke dare Allah ka yi mana arzikin cikawa da kyau da imani Abin da muke karanta a wannan littafi ubangiji Allah ka ba mu ladansa wanda yake dangantaka da gafara da rahama Allah Allah ka sa muna da rabo abin da ke da alaka da fashin Allah da azaba Allah ka tsare mu Allah ka sanya mu cikin bayi masu samun kyakkyawan rabo a wannan wata mai albarka bayan haka muna karatu a cikin suratul kahfi kuma mun ji da Allah ya masa ta rayuwar duniya ba komai a cikinta za a wayi gari kamar shuka da ta bayyana ɗar diddige kuma iska tana yawo da ita to ko haka yakan koma Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe sai Allah mai girma da ɗaukaka ya biyar da zance da cewa almalu wal banun almalu wal banun almalu wal banuna Allah ya ce ita dukiya da 'ya'ya tara dukiya da tara 'ya'ya a cika dangi Allah ya ce zinatul hayati duniya ado ne kawai na rayuwar duniya domin dukiya da ka sani ka gade ko a hankalci in kalakanci jin daɗi baya hana mutuwa dangi ba sa hana mutuwa gata ko wani matsayi baya hana mutum ya tafi zuwa ga Allah to ita dukiya wata jarabawa ce Allah ya baiwa bayi sannan haka ‘ya'ya don haka rayuwarsu ce ta duniya ake amfana da su amma walbaƙiyatu salihat kyawawan ayyuka irin wanda Allah yake so khairun inda rabbika shine mafi alheri wajen ubangijinka sawaban ya fi kyakkyawan sakamako kuma wa khairul amala sannan kuma shine mafi cikar buri ga mutum don ya same su ya samu lahirarsa idan mutum yake kyawon buri yake kyawon aiki to idan aka tafi lahira to magana kuɗi na duniya ba shi da amfani dama a duniya ai kuɗi wahala ba hutu a cikinsu kana gadin kuɗin kana zuwa kasiyo? idan ka tafi lahira da kyakkyawan aiki ba za ka kuma kashe koko ba duk abin da kake nema Allah ya riga ya aje maka Allah kai mana wannan arziki Allah ya ce ويوم نسير الجبال وترى الأرض wa yawma nusawwirul jibala Allah yace kuma ka gaya musu ranar da za mu tafi da duwatsu idan aka busa ƙahon tashin kiyama za mu tafi da duwatsu daga kan ƙasa za a wayi gari duk waɗannan duwatsun da kaga Allah ya ɗaura ƙasa da su kamar ba su zauna ba Allah ya ce watar al'ara da za ka ga ƙasa bari zatan wato ta miƙe ta bayyana zahirinta babu tudu babu rafi wa hasharnahum sannan kuma za mu tattara su dukansu maza da mata manya da yara walam gadir minhu ahada Allah ce ba za mu ba ko mutum ɗaya ba ba wani inda wani zai ɓoye face sai an zo da shirin tashin alƙiyama da babba da ƙarami da namiji da mace da mai kuɗi da talaka da wanda ya abin tsiya da wanda ya abin kirki dole sai ya zo gaban Allah ran tashin alƙiyama to kun ji abin da Allah ya ce Allah ya ce wa ala rabbika بل بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وأرد على ربك وأرد على ربك سننكم ذا أكاوس غبان أبنجدنك saffan za su yi sahu-sahu gaban Allah mala'iku sun yi sahunsu an sanya mutane sun yi sahu aljanu sun yi sahu an tara dukkan abin halitta kowanne ya zo don ya saurari saƙo daga Allah to wannan rana za a tara kowa da kowa za su yi sako Allah ya ce laƙaddi